فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار تنقوى abokan aiki abokan da'awa ɗaliban ilimi da muka hadu a wannan farfajiyar makaranta wato madarasatu Usman bin Affan da tahfizul Qur'an karim da ke nan cikin wannan unguwa mai albarka locust area a cikin wannan gari mai albarka garin argungu muna yi Allah subhanahu wata ta'ala godiya da ya haɗa mu a daidai wannan lokacin domin tunatar da 'yan uwa ɗaliban ilimi dangane da ababen da za su amfani mu duniyarmu da lahirar don ba ku manta ba satin da ya gabata muna cikin bayani akan ladubban ɗalibin ilimi adabu ɗalibin ilimi ladubban mai neman ilimi ma'ana abubuwan da idan mutum na son ya samu ilimi zai riƙe su ya yi aiki da su shi kuma sai ya samu ilimi a satin da ya gabata mun ambaci muhimman ababe guda biyu waɗanda ya kamata ɗalibin ilimi wanda ya hito da sunan neman ilimi ya kamata ya kula da su to za mu je zuwa ladabi na uku malaka yana da cikin ladubban ɗalibin ilimi mai son ya samu ilimi ba wanda ya zo birni don ya buɗe idonsa ba kun sa akwai wanda ya zo karatu amma ba karatu ya zo yi ba ya zo ne kawai ya ga wutan hasken lantarki ya ga fanka ya taka juyawa ya ga motoci shi ba karatu ya zo ba to ba shi ba a'a wanda karatu ya zo yi akwai wanda ya zo ne tun da aboki ne ya zo ya raka aboki ne tun da can bai da abokin wasa aboki ne yayo makaranta to bari shi ma ya zo nan shi bai yi ko bai bari aboki yi ba a nan ana magana ɗalibin ilimi wanda daga suke ilimin ya zo nema to ga ladubban da ya kamata ya lizubta malace na uku shine tafrigul kalbi lil ilmi wato kakkaɓe zuciyarka kawai saboda ilimi tsakaninka da Allah a cikin zuciyarka ka cire makanka komai ka ga kaɓa tunanin komi ba abin da a gabanka sai yaya za a yi ka samu ilimi ilimin nan na zamani ne ilimin addini ne ilimin sana'a ne yaya dai za ka yi ka samu ilimi in ba kuma satin da ya gabata mun yi magana a kan muhimmancin ilimi ilimi ba ƙaramin abu ne ba na gaya muku wasu baitoci na wani mawaki da yake cewa duk inda ka ga mutum cikin babban gida to makaranta ce wanda ka ce makaranta kwarai ta kuma mai rikon ɗiya ta rike ɗanta ta yi mai sutura ya shigo kuna ji ai wannan waka ko waɗannan ka saurare ta da kyau waƙa ce ta ilimi ana wasa ilimi da ɗaliban ilimi don haka duk wani abu da ka gani ga wani in ka zara damɗe ka yi ilimi za ka samu hiyar shi za ka samu hiyar shi saboda yan Allah ya baka ilimi ya yi ma komi eh, komi ya yi ma sarafuna ba su yi sai da masu ilimi 'yan siyasa ba su yi sai da masu ilimi 'yan kasuwa ba su yi sai da masu ilimi manoma ba su yi sai da masu ilimi kuna gari garuruwan kuɗin za a noma sai a ga malaman gona sun zo ko sai a ce to za a tai daji malaman gona su ba da shawarwari ko ba haka akai ba malaman gona ka gan su a can da tuwahi za shawa amma ga manoma cikin wahala saboda su manoma suna yin noma ne wa bisa ilimi ba su ko masu ba da ilimi malamai kenan su ko suna za a gani gudu ɗaya sai da za a yi to a shi komi bai yiwa sai da ni sai da ilimi to shine malace daga cikin ladabin ɗalibin ilimi ya karkaɓe zuciyarsa kawai da ilimi don ilimi karka zo makaranta kana tunanin in zan koma in sai wa tsohuwa turmi in zan koma in sai wa tsoho yadi to ba ku irin ka zo da ba wanda ya zo karatu sai dai tsoho ya sai mai yadi sai dai tsoho ya sai maka yadin da za ka sawa ya sai tsohuwa ta sai maka kamzo ta baka amma ba wai magana ka koma ta bibi ka ba ta turmi ba wayannan ɗaliban da kuma gani ba karatu suka zo bida abu sana'a suka zo yi masu jan baro da sauransu amma ku karatu kuka kun gane saboda haka magana tunanin ka kai uwayenka wani abu gaba ɗaya ka cire shi ka hakaɓe zuciya kawai don neman ilimi wa ula ala irqi da yankewar dukkan alaƙoƙi komai ka yanke da kowa ka koma ma Allah da manzon shi komi ka bar tunanin komi an gane wa hajarul awa'id da kuma ƙaurace ma abubuwan da ka saba da su akwai abubuwan da ka saba da su gida gida ka saba da kwanan sahi in kai sallar subahin kakan dan kwanta ko a nan a tashi zuwa daji to nan makaranta ka zo babu kwanan sahi eh a gida ka saba da yawon ka inda ka ga dama to nan makaranta ka zo ka ƙaurace ma wannan al'adar duk wani abin da ka san ka saba da shi da gida sai a jirge maka malmala biyu ka ci sai ka shi nan ko ko rabin malmala guda ka samu ka ci sai ka yi amfani da shi wani lokacin ma ba ka samu so da yawa ku shekarun jana ga wani ɗalibi nan ya daga ɗan gari ne da ɗan suga ya sa yana ci kun ga wannan ba matsala ba ce da Allah da gidansu yake yana cin gari da daddare kwanta to ba komai ba ne ilimi ka zo ɗa daga cikin abin da ka sa ɗalibi ya samu ilimi sai ya ƙaurace ma ababen da ya saba da gida in ka kwanta ba a tashe ka sai dai ka san da kanka to nan ko ƙarfe hudu na dare hudu da rabi ƙarfe biyar sai a tashe ka saboda ni nan ba gidanku hake ba makaranta ka zo in kana son hutu ka koma gidanku makaranta ba wurin hutu na ba wurin wahala ne duk wanda haka ya samu ilimi sai ya wahala don haka abinda ake nema ga kowane ɗalibin ilimi to ya yi ƙoƙari ya kula da waɗannan ababen in dai har yana son ya samu abin da ya zo bida idan yana so ya samu ilimi to dole shi ne ya ƙaurace ma waɗannan ababen kun gane ko yawwa saboda haka mutum ba zai samu ilimi ba matuƙar bai tsaya ya kiyaye waɗannan ababen ba amma in ya zo ya kakaɗa zuciya ta ga komi ta dawo babu abin da an gaba nai sai haraka ilimi ya ture makai kai nai son hutu da jin daɗi kawai me ya damu da shi abin da ya damai yaya zai ya samu ilimi to insha Allah wannan ɗalibin zai samu ilimi duk wanda ya yi da gaske ya nemi ilimi sai ya same shi kun gane yanzu da a ce ku biyu kuki wannan ya hita bi ilimi wannan ya hita bi kuɗi to yan Allah ya yarda wanda ya ce bi kuɗi sai ya dawo bai samu kuɗi ba amma wanda ya ce bi ilimi da gaske sai ya dawo da ni da ilimi don haka ilimi na da wani abu in dai daga gaske haka faɗa ta in Allah da kana samu yanzu yadda muke karatun boko firamare shekara nawa shidda secondary shekara nawa shidda shekara nawa goma sha biyu wallahi duk wanda ya zara damce ya ce zai nemi ilimin addini daga ciki cikin shekara goma sha biyu to in Allah ya yarda ku ya kama hanyar samun ilimi neman ilimi na gaske da gaske na shekara guda wallahi sai kai mamaki yanzu za ku gane a yanzu ga ɗalibi na wanda yanzu bai wuce sati biyu ba ya gama haruffa ya shiga ka'ida ya shiga ƙur'ani ko ba haka ba in kayi da gaske to za ka samu ilimi ka cire makaranta tunanin komi saboda haka duk wanda ke son ya samu ilimi to ya yi ƙoƙari ya kiyaye waɗanda shawarwari da aka ba mu Allah madaukin sarki ya ba mu ikon kulawa da su idan mutum ya kula da su in sha allahu. to zai samu ilimi amma idan mutum ya sakaci da waɗannan ababen ya ɗauki wasu abubuwa ya samu gabanai to gaskiya da wahala ya samu ilimi abu na ladabi na daga cikin ladabin ɗalibin ilimi na hudu akarul ƙadarar yasiri min alhala ana son ɗalibin ilimi ya dinga cin ɗan abu ɗan kaɗan na halatta akalul qadaril yasiri min al halal ka dinga cin abubuwa yan kaɗan na halal ma'ana ɗalibin ilimi ya guje mi haram ka guje ma takalmin haram ka guje ma sura haram ka guje ma abincin haram duk wani abu na haram in dai kana so ka samu ilimi to ka guje mai kuna ji ko ba kamar da wasu ke cewa sun ce na ilimi ba amma suna ɗaukar kayan mutane ɗalibin ilimi in kana so ka sami ilimi ka dinga cin gwargwadon ɗan abu ɗan ka ninka na halalinka kaga wannan dambun da yayan ka suka kawo ma ya yi ka je ka ɗibi shinkawar wani ko taliyar wani ka ka dafa wannan abincin na haram guba ce za ta dwada ƙwaƙwalwarka ba gane karatu ai ta wahala kai ka wahala malamin ka ya wahala don haka ana son cin gwargwadon abu ɗan kaɗan na halal wal akhadhu bil wara kuma ana son ɗalibin ilimi ya dinga riko da tsantseni alwara tsantseni menene tsantseni nisantar shubha duk wani abin da shi ba halal bane tsantsa ya yi kama da halal a wata fuska ya yi kama da haram a wata fuska to ɗalibin ilimi ya kauce karka yi amfani da shi inda kana son ka samu ilimi kuma kana son ilimin ka yi albarka ka zama mai tsantseni kun gane sannan wa idamatu zikir ka zama mai dawwama wajen zikir ka rajabci yawan zikiri mun gane yawan zikiri babban zikiri karatu alkur'an duk zikiri da kuma ka sani duniya babu wanda ya kai kur'an in kana faɗar zakir na ƙolin ƙoli mahaddarci shi ne na gaskiya an gane to daga nan sai karance-karance da aka yi waɗannan harufa da ka ganin ana yi alif ba ta sa ko alfin ba'un in kana yanzu zikiri na haka zikiri na haka in kana hada haruffa kataba darasa zikiri na haka an gane balle ka kai hada haruffa balle ka shiga karatun qur'ani haka nan ka dauko da littafai kana karatu hukunce hukunce duka zikiri na haka to ana son ɗalibin ilimi ya dawwama akan zikirin Allah ko ka ɗauko kai ta tasbihi ko hailala amma bai dace ɗalibin ilimi a same shi wai a makaranta ya aza madatsa majalisar shira ana cece ku ce ana gardama kai Allah kai kaza da kaga an ware wannan kai inda ilimi ka tobe da ja ka samu wani wuri mai hafke ka dali a koma can a ce kai wani ba tare da kai ba ka ce ni ba tare da ni na ba ni ga abin da a gabana na yanzu na wani ɗalibin ilimi ke bada labarin yana son ya dinga tuwa makarantar nan asabar alhamis da juma'a yana kwana yana karatu ku duba abin da ba ku yi eh, kalubalen wani zai zo da cikin gari ɗalibin nan na shi ma amma zai zai yi ban kwana da tabarma da komi ya dawo nan don yana ganin nan iya to zai samu damar ya karatu saɓanin gidansu nan wani wuri ne na karatu saboda kamata ya wurin ga sanda wani ya kwalka to wani sannan na zai kwanci zai zama na kai haggari shi duk wanda ya kwalka ina iska wani halki kuma an ba da shaida akan haka akwai wani ɗalibi da muke magana da shi mun ɗauko hira wani bawan Allah nan cikin muna tattauna hira da shi sai ce min malam na ce na kaga wane cewa da wannan ɗalibin ilimin ya ce wallahi akwai ƙoƙarin sallah gari ya ce wallahi mun zauna da shi na gani koyo shi ka isko cikin dare sallah ta haifi kaga wanga ɗalibi ya arziki wani kona an ba shi shaida yawan karatun ƙur'ani ka kuwa da shaidar da aka ba shi ban manta makaranta a muna zare lokacin akwai da bawan Allah mutum na da yawan karatu bawan Allah nan ni dai iya abin da sani kaga da kaga malam Umar din ya tsugun na haka ka gani wallahi mutumin da haka yake kwana shi bai kwanta ga tabarma yadda kaga malam Umar yayi haka in eh, har kwana zai haka zai kwana kaga haka kun kudure da yayi to haka yake in ya ji kwana sai da shi azza kai ne ga ga kawatai ya yi kwanan can ya falka wallahi komi dare ne falka mutumin da ina gani ne falki har gasa kai da inda ce ce sai na gani ni da kama zai riga kwana sai bari sai na kwana zai ce mala <laughs> tafi kai karatu kenan ya ce hade ni wallahi mutumin na yanzu ban san inda yake ba asali ne mutumin kasar katsina ne in Allah da ilimin mutumin nan zaton ya zama babban malami littafai ne haka yake bai wahal da kowa da ita lati ga bargo ne ya lullube ba ka cewa ya hana ma bacci cikin bargon ne yaka haska ita lati shi ta karatu in yadda dai Allah kai ne bisa gwiwa hi kwana haka a kwana amma magana wai ya hauta bar ma ya lullube ya hauka subhanallah baya yi malam bai yarda da wani wallahi malam inda gaske muke da karatu muka zo da ɗa kun ji gashi nan ana ba mu shawarwari mu yi ƙoƙari mu dinga cin da abu ɗan kaɗan na halalin sannan mu yi riko da tsantseni mu dinga yin taka tsantsan sannan mu zama masu dawwama zikirin Allah yawan zikirin Allah yana buɗe ƙwaƙwalwa imamu shafi rahmatullahi alaihi yake cewa ma ita munzu sittu ashara sana yace shekara goma sha shidda ina neman ilimi ban taɓa ci da koshi ba kun taɓa ji kuna je mamu Shafi ko ko ba kuji malami ne ko ba malami ne ba na gari na jaha ko na ƙasa ko na duniya na duniya to kajiya imamu Shafi yace abin da ya shekara ta goma sha shidda bai taɓa sanin ya cika ciki ne ya ƙoshi ba maza kaji maza sai ga kada rai kullum wai ba ƙoshi ba wa ci bacci aka ya ƙoshi abinda imamu shafi ya ce kenan ya ce wa sababu zalika dalilin da ya sa ko ba wai nan bai samu abincin ba a shi na abin ya ƙoshi eh ya ce wa sababu zalika abin da ya sa ko banci in ƙoshi anna kasaratul akali yawan cin abinci jalibatun li kasaratul shirk cika ciki da abinci yana jawo yawan shan ruwa haka ne ah. dokar cika ciki kan ko cika ko sai ka sha ruwa kuma haka ba ah. yace shi ko kasaratul jalibatun linnau yawan shan ruwa yana jawo kwana yawan kwana yana jawo balidanci yana ja rashin gane karatu an gane ya ce shi ko yawan shan ruwa kuma yana ja majina ita ko majina tana da ƙwaƙwalwa, tana da basira duk magana na nan cikin ta'alim ma ya kawo shi yace yana da ƙwaƙwalwa, yana da basira yana sa gabbai duk inda wasu hawa wata gaba take wanda ka sa ka gane karatu sai ta daɗi kasara ta yawa saboda an cika tumbi yanzu duk wanda ya cika rumbi ne wurin ga Allah ana ɗaya ga a tashi ya matsu saboda an cika rumbi jama'a ina imani ku kalli yanzu wurin ne da muke rayuwa kaga wani da marmala uku ga wani ko guda mai da shi dai irin wanda ya kamata a sa ido duk wanda aka gani ya samu abinci da yawa ce kai ɗebo a zana an haga wani kai ma ɗebo sai a daidu wa bawon Allah da zai da a bashi a taimakai makarantun nan zaure yadda aka yi duk manya yanzu irin waɗanda baya Allah da kuma gari muke tare da su wanda wani karatu ya zo bai da gidan aiki kowa da gidan aiki sai a haɗa in kuna cin abinci ku hudu sai ce ka hukawa abinci guda a ba wanda bai da gidan aiki ko ba haka kai ba to amma ba a yi saboda keta sai dai a aji har gobe a zazaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala bai da imani wanda ya ce ya koshi makwabci ne na jin yunwa wallahi bai da imani to wallahi in ji manzo Allah ce bai da imani kai ko nan zazai kaka ajiwa ga wani ko na dare bai ci ba don haka kuna da tarihin imamu shafi'i kuma a imamu shafi'i ya yi wasu 'yan baituka inda yake cewa fa inna da'a aksara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw sharabi eh inda ba mu shafi yace fa inna da'a lalle rashin lafiya aksara ma tarahu mafi yawan abin da ka jawo shi yakunu min at-ta'ami aw sharabi yace yana kasancewa ne ta hanyar yawan cin abinci da yawan shan abinci. Kuna ji? Eh, akwai turutoci da yawa waɗanda cin abinci da yawa kawowa yana haddasar da matsaloli da yawa. Yasa za ka ga in mutum na cika randa sai da yawa bai ba. Suna ya kira takulozo. Eh, takulozo. Ta, eh? Takunji. eh tatakunji eh ciki ɗaya da ƙiba ciki ya rami eh eh yana ƙara tsawon ko to ku dai gyara ko ah. yanzu ai mun wannan tattaunawa gyara da aka so ko da ba mu sani ba yanzu ko mun sani don haka sai mu ɗauki mataki da gyara Allah ya ba mu ikon gyara to da ina fatar waɗannan shawarwarin da aka ba mu mu yi ƙoƙari mu kula da su ɗalibin ilimi wanda ke so ya samu ilimi ya yi ƙoƙari ya lazumci shan halali mu guje mu can haram mu guje mu cin haram mu daina yaudara mu daina cin amana wallahi kun ga tarayyar nan tamu sai Allah ya yi mana hisabi na kiyama game da zaman gana wallahi sai ai mana tambaya sai Allah ya tambaye ka zaman da kai da dan uwanka ka cutai me yasa ka cutai hmm. saboda haka wallahi ba shiga sai ta mu to ladabi na biyar daga cikin ladubban ɗaliban ilimi shine taqalilul ba'ami wal manami wal kalami ma amkana ana sa ɗalibin ilimi ya karanta cin abinci ɗalibin ilimi ya karanta facci ɗalibin ilimi ya karanta yawan surutu domin yawan magana yawan surutu inda ba ilimi ba to yana lalata kwakwalwa eh, yana sa mutum ya zama balidi bai gane komi kun gane balidanci ko ai ta bugu ka je wai mutum wai an rubuta mai harafi hudu wai harafin ga hudu wai su buwaye eh ka zama da kiki liki inna lillahi wana ji ko saboda haka ɗalibin ilimi ana so ya yi ya zama mai karanta abinci ya zama mai mai karanta bacci duk karatun da ya yi maka wahala in dai kana tashi cikin dare kana yi ne in Allah ya yadda. kai kuma yanzu ka ga wasu nan suna hamma ka tafi cikin su gujiya kun ci abinci ko ku ci ba a sun ci kajiya kajiya sun yanke da sun ci eh eh da zaran ka cika ciki ba sai kwana yanzu wani in ya kwanta wani ga mala wala sai ka yi eh ai wani kusa yana da ko ko diba na sana bin Allah ya tsawaka saboda haka muna kira gare ku ku yi kokari ku da zance waɗannan abadan sannan ɗalibin ilimi ana so ya nisanci abin da ake kira afatun lisan daga cikin abin da ke sa ɗalibin ilimi ya samu ilimi ya nisanci mi afatun lisan me yi afatun lisan illolin harshe illoli na harshe domin daga cikin abin da ka saba ka samun karatu shine yawan amfani da harshen ka inda bai dace ba malamai Allah ya ji kansu da gafara sun ambata mana abubuwa da suke jayo ma mutum matsala in yana sake harshen shi shehu malamin ibn qudama rahmatullahi alai yana ce afatul lisan kasiratun yace aibobin harshe suna da yawa wa mutanawwi'atun kuma nau'i nau'i ne wala hasar kalbi halawa kuma ga zuciya suna da zaki kun gane amma kuma suna gadar da matsala ga ɗabi'ar mutum aidan harshe kenan kun gane yace wala najata min min ha, babu wata hanyar kubuta daga hita daga hadarin harshe illa bisum sai ka zama mai yawan shiru ɗalibin ilimi ne sai samu karatu to ba a sani da yawan surutu eh duk inda har mutum da yawan surutu ba ilimi yake bayarwa ba to wannan yawan surutun na iya tafi ƙwaƙwalwarka amma duk inda haka mutum da yawan shiru to shi ko zaka isko ya hafikin mutum an gane ko da haka ku bari mu da ambaci har harshe ko guda goma sai mu haura mu rigan mu iska mu sai da dare ya mana mala yake cewa alam ka sani anna man arafa qadar zamani al-kalam fi ma la ya'lam daga cikin arzin harshe akwai yin magana cikin abin da bai dame ka ba duk abin da bai amfanin ka duniya ka da lahirarka to kai ka ɓata lokacin ka wajen magana a kan shi kenan daga cikin aibin harshe akwai mi alkalamu fi ma la mutum ya yi magana cikin abin da bai shafai ba bai dame ka ba babu ruwanka to yin wannan ababe ana son ɗalibin ilimi ya bar tsunduma baki ne cikin lalurar ba ta shi ba cikin magana da ba ta shi ba sannan daga cikin aibin harshe na biyu alhaudu fil batil kutsawa cikin maganganu na banna maganganun ƙarya hmm? ana da ɗalibi ilimi ya guje mu maganganu na ƙarya ka nisance Suna suna da basirar mutum kun gane eh, yawan surutu mara amfani yawan maganganu na ƙarya shiga sharo ba shanu kai ba ka da shanu ka ce ka shiga sharo to kaga ai kai hauka uba haka bane uba haka bane hausa na wannan karin magana ce kaga ni ko shiga sharo ba shanu ka daina wannan alkhawd fil batil kutsa cikin maganganun banza ka guje ma kanka daga wannan wannan yana daga cikin aibin harshe mun ambaci aibin harshe guda nawa eh guda biyu ko ah. sannan malamai suka ce daga cikin aibin harshe akwai alfoshi maganganun batsa wasabbu akwai zaki baza akwai yawan magana yawan surutu zubarasu. wani iyaka sai zubawa suturtawa surtatawa ɗin shi kai kai yau daga wata mota da gagagagagar ta da ɗauko shazu da awaki kuma ba shi kowa ya gani amma shi ɗaya saboda zamanin zubara sai ya ba ku labari ba san ɗalibin ilimi da wannan yana daga cikin aibin harshe abu na gaba na hudu cikin aibin harshe almiza irin wasa mara amfani irin wasa ta bananci ake cewa ko almiza wasa ta bananci kamar irin wasa tsakanin gulmawa da augawa hmm. tsakanin arawa da da gimbanawa tsakanin wa da wa kuma hillani da bare-bari Ya ce to wannan wasan ba ta da wani tushe ga addini amma in dai maganganu ne waɗanda ba na ƙarya za a faɗi ba kun ka ɗan yan wasan ku ba a wace iyaka ba to ba laihina ba amma ai wasan da aka ta wace iyaka har dai wanda aka tsakanin augawa da gulmawa sai ka ji ɗaya mutumin gulma ya ce ai mutanen auji barayi na dun miyagun mutane na ko ka ji an ce ka yi da Allah ku sai asibiti ga ga launa ogita an kawo eh, rai ga Allah ya kama wani na haka duk wannan bai dace ba ko wasa ta ba a ga wasa ko a ce ma wani barawo na ko a ce wani ya yi sata ya yi duk bai dace a addini ba a wani wani yana daga cikin aibin harshe yana daga cikin aibin harshe na biyar a ya wal za, wato izgili kun san izgili ko eh izgili izgili kun nisa izgili eh da kuma sukan mutum da aibanta mutum duk kyau sannan daga cikin aibin harshe irsha'u sirri watsa sirrin wani da ka sani da kuma ikhlafar wa'adi saba alkawali an yi alkawali Allah Allah da kai ba kyau rantsuwa ta ƙarya ba kyau duk ɗalibin ilimi ana sai da ita ci wannan akwai algibas giba me giba eh cin naman mutum yi da wani kasa akwai wani mazan da ke kira kwaɗaga wai kwaɗaga ana yi da shi ɗaya eh, kwaɗaga da shi aka yi ba da biyan ƙwarai ta ba da zarar kuna ku wani daga shi abu kai sai a yi ta ne shine ne giba din ai eh to a nisanci giba ɗalibin ilimi bai giba sannan daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ne sa an na mimanci haɗa zama karka haɗa wani da wani kun gane wannan shine na nawa na takwas eh na takwas ana so ɗalibin ilimi ya guje mu wannan sannan akwai yabon mutum da wasa shi ba don komai ba don ɗaya haka ɗaya ka abin nan ka zuga shi a ce aini gan na kawa ne don makaranta gaban ganin Allah ba irin ka eh, yanzu misali ai wani bawan Allah ya haɗu ya ce wani mutum nan wurin ga ina nan wurin gawa ya ce a ah, wallahi wani yawan tashi cikin dare yana sallah kuma ya ce a wallahi wani nan da ka gani yawan karatun ƙur'ani to amma ai bai kusa wani ba amma ga hai ahmadi to ka gani ƙone na Allah ya sa har wasu sun gani to ana son wannan saboda haka mu yi ƙoƙari mu guje ma waɗannan ababen Allah mu ɗauke sarki ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon nisantar ta abinda muka karanta daidai a cikin wannan karatu Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna sai kuma wani safi Allah ya nuna mana insha Allahu za mu tsora daga inda muka tsaya har yanzu dai ba mu gama ba za mu yi ta ƙoƙarin nusa ku ga abinda daidai wanda Allah ya sa ya gane kuma duk wani abin da kun gaji mun haɗi wurin ka tunda mun karantar da ku to makaranta idan ka yi sakaci da shi za ta ladabta ka duk abin da ka ji an haɗi wurin ka kashe kunne ka kiyaye shi in ba ka kiyaye shi ba to za a yi ma ladabi dole na a ladabta ka tunda an karantar da kai da da baka sani ba an yi ma uzuri yanzu ku ka sani to ba uzurin da za a yi maka Allah ya sa mu dace Allah ya danar da mu gaskiya Allah ya ba mu iko riko da gaskiya Allah ya ƙara albarka ga malaman wannan makaranta ya ƙara mu ɗaliban wannan makaranta albarka ya ƙara mana jagora ya kawo mana alkhairori duk inda suke bayan Allah da suke taimakawa da su da shawarwari ga wannan makaranta Allah ya saka musu da alkhairi anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.